idan aka haifi yaro na farko abinda kai uban yaro ya kamata kai shine izharu suru shine ka nuna farin ciki idan ka nuna farin ciki kuma ka yi huruci da shi ka faɗi ka bar jama'a sun kama a Allah ya yi maka baiwa ni'ima ne Allah ya yi maka sai ka nuna naka farin ciki na biyu shine al'adhan wal iqama shine a yi masa adhan a yi ma yaro kiran sallah kunninsa na dama sai a yi masa iqama a kunninsa na hagu sa'annan na uku muna da eh, tasmiya ne sa ma yaron suna amma kamin a sa ma yaron suna ranar da za a sa ma yaron suna rana wata rana bakwai ranar nuno za a halkul ra'as ranar nuno za a yi masa sannan muna da kuma aqiqa yi ma yaro a yi ma yaro yanka sa'adan na karshe shi malam ya kawo mana hadisin nan na khitan mm, kuma cikin hadisin nan malam ya tubo wani wuri na ji dadi sosai shine wurin wa natfal iftin Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a sige gashin hawan eh, haka annabi sallallahu alaihi wasallam amma mahallin shahid shine alkhitan shine katiya Allah ya fahimtar da mu amin Allah ya samu dace amin Allah